Dr. Mahmud Baume ya ce Ghana na bukatar a ci gaba da gina ayyukan da suka fara yi da shugaba Akufo Ado ta hanyar tsarin tattalin arziki na fasahar digital wanda ke da alaka da kowane gida, kowane ofishin gwamnati, kowace makaranta da kowane kasuwanci. Sadat Yahya Bako jami'in sadarwa ne na jam'iyyar NPP ya yi muryar Amurka ƙarin bayani kan tsarin tattalin arziki na digital. Na farko aka ce digitalization wato kamar kirkiro wani abu wanda za ka yi amfani da kwamfuta kwamfuta da intanet yadda zai ya bari aiwatar da wani aiki ya zo a cikin sauki da shi yasa his excellency dr mahmud bam ya yi focus kan wannan yadda za a yi in wani aiki da yadda za a samu ci gaba a cikin saukin lamari abin da yake sauyi kawo mutanen gane kenan aiki cikin saukin lamari a takaice ma yau kaga duniyan ga duka ya go digital ko duniyan gaba da digitalization ake aiki kuma yau wani hanci hancin da rashawa da ake yi mafi yawancin mutane saboda kuɗi da kuɗi a hannu hannu kenan cikin harka to yau aka kawo digitalization aka yi amfani da shi nan wa ka gani balle ka ba kuɗi balle ci hanci da rashawa ya zo wurin kaga wurin corruption ma nan ga an magance shi na biyu kuma an kawo saukin rayuwa cikin lamarin ayyukan mutane shi kuma dr john muhammad ya ce ghana na buƙatar tsarin tattalin arzikin awa 24 wanda ke da niyyar haɓaka yawan aikin yi ta hanyar faɗaɗa harkokin kasuwanci ayyukan jama'a da duk harkokin samun kuɗi babu ƙaiƙaitawa na awa 24 a rana Kaduna. Alhaji Muhammad Nazir Sa'id shine daraktan sadarwar jam'iyyar NDC da ke kula da zango ya yi ƙarin bayani. As samari waɗanda suke mutanen Ghana da 'yan budurai ba su da aikin yi, saboda shi ya kamata a yi tsari yadda za a su samu aikin yi. Cimma burin wato ƙara wa kuɗinmu na gane sidi ƙarfi saboda ya iya tsaya wa tsayin daka yanda wato kudaden da muke harka da shi ta ba zai iya ture sidin nan kowane lokaci ba abinda duka muke nufi da shi shine kaga in mun iya mun taimake waɗanda za su yi aiki 24 hours ƙara mutanen da ke aiki zai taimakawa abinda suke sarrafawa zai yi yawa mu yi amfani da wanda za mu yi amfani da shi gida mu iya kuma kaiwa kasashen waje su ma su iya tsaya da kuɗaɗen su na ƙasan waje sai ya sa mu na cd ya yi ƙarfi saboda yau mu ma export mu ya yawa shin koya al'ummar Ghana suka amshi tsarin manufa kofin tambayar da na yi wa masani kan harkokin zaɓe kuma shugaban kamfanin bincike mai zaman kansa info analytics musa danko kenan a lokacin da muka yi national tracking opinion poll shi muka tambaya jama'a kamar tsakanin 24 hour economy digitization da gtp na alakir martin wani ciki ne ya kwanta kan zukatansu da sun iya su saya kai su jefa kuriya kowane group age group wai 24 hour economy sannan kuma in ka duba waɗanda suka ce wai suna party daban-daban kuma mafi yawan su ko duka wai 24 hour economy waɗanda suka ce wai su yan NDC ne wai 24 hour economy waɗanda suka zama floating group da su wai 24 hour economy waɗanda ba su gaya mana party da suke goyon bayan sa ba kuma wai 24 hour economy sai an ka duba yan MPP suka ce wai su ne taxation na ya fi musu wasu al'ummar Ghana sun bayyana ra'ayoyinsu gaskiya wanda na fi zaba shine 24 hour economic nan shine 24 hour economic nan ga kusan kaman turai harkan da suka yi da suka samu ci gaba kenan saboda lokacin da wani ke hutu lokacin wani ke wurin aiki tsari da shi Dr. Mahmud da Bawumia ya kawo na digitalization wannan shine tsari mai kyau kuma shine tsarin da ce da kowace ƙasa tattalin arzikinta ya haɓaka ta gaba don komai yanzu ya koma kan digitalization kamar yadda wasu masana suka ce duk wanda ya nasara a zaben nan to ya haɗa tsarin tattalin arzikin digital da na sa'o'i 24 ya aiwatar domin dukkansu suna da muhimmanci ga ci gaban ƙasa suna da fa'ida da za su iya tsara makomar Ghana ta hanyoyi daban-daban Idris Abdullahi Bako sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana